يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yana daga cikin sunnonin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya gama fada da wasu kafirai baya komawa garinsa sai bayan wani lokaci idan aka samu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fada da kafirai to a bayan an gama wannan yaki tsakanin musulmai da kafirai annabi sallallahu alaihi wasallam baya komawa gida sai bayan wani lokaci yakan zauna a wurin da aka yi wannan yakin sai ya samu kwanaki kamar guda uku wannan yana cikin sunnonin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan an gama yaƙi manzon Allah baya komawa gida yakan zauna a gurin da aka yi yaƙi tsakanin musulmai da kafirai sai a bayan kwanaki uku idan ka duba zadul ma'ad fi hadi khairil ibad littafin ibn al-qayyim al-jawziya da mujallad na biyu shafi na ɗari ɗaya ابن القيم يتي ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرصتهم ثلاثا manzon Allah ya zauna a wurin da aka gwabza wannan yaki sai da ya samu kwanaki uku bayan an gama yakin uhudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gurin wa kana idza zahara ala qaumin aqama bi arsatihim salatan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki wata jama'a bayan an gama yakin yakan zauna a wurin da aka yi yakin don tsawon kwanaki uku bayan hankali ya kwanta ثم ارتحل مؤيدا منصورا قرير العين بنصر الله له sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan guri da aka gwabza wannan yakin a lokacin da hankalin jama'a ya gama kwanciya sannan kuma ya samu cikakkiyar nutsuwa yana kuma mika godiyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan ka duba albidayatu wan nihaya littafin tarihi na ibnu kasir za ka gani a mujallar na uku shafi na ɗari uku da uku haka nan ibnu hajar al-asqalani cikin fathul bari mujalladi na shida shafi na ɗari da tamanin da ɗaya yana sharhin hadisan da suka yi magana a kan yakin uhudu ya ɗauko maganar ibnu jauzi rahimahullahu ta'ala ibn al yana cewa inna ma kana yuqimu li yuzhira ta'thir al-galaba me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan an gama yaki baya tafiya gida sai ya zauna a wannan gurin tsawon kwanaki uku ibn al-jawzi yace saboda ya nuna tasirin nasaran da ya samu daga Allah tabaraka wa ta'ala domin idan aka gama yaƙi sai annabi sallallahu alaihi wasallam nan da nan ya koma garin su an bar wannan guri to bai nuna wa duniya ya yi godiya ga Allah game da taimakon da ya bashi ba to amma saboda ya nuna ma duniya taimakon da Allah ya bashi din nan ya isar masa don haka bayan an gama yakin ma ya zauna sai da ya kwana uku kenan in buku gaji ba to ku dawo a ci gaba saboda haka manzon Allah yakan zauna a wannan guri ne saboda ya nuna tasirin rinjaye da Allah madaukaki ya bashi akan kafirai sannan na biyu wa tanfiza ahkam a samu damar gudanar da wasu dokoki domin akwai wasu al'amura waɗanda suke aukuwa akwai dokokin da ba a samun su sai bayan an gama yaki a wannan lokaci ne suke aiki don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake dakatawa <clears throat> wa qillatul ihtifa sannan kuma dalilin da yasa da an gama yaƙi ba zai koma gari ba saboda ya kauce ma tunani da jahilai domin da yawa idan aka ce an ci nasara a yaƙi kafin a dawo gari to za ka samu an shirya bukukuwa saboda a tari waɗannan mayaka a daɗa saba ma Allah saboda haka manzon Allah sai ya samu kwanaki uku idan ma murna ne game da wannan nasara aka samu murnan yanzu ta lafa idan zafi ne na rashin nasara da aka samu a yakin to zafin ma yayi sassauci sannan manzon Allah ya dawo gida kaga akwai hikima cikin haka fa ka'annahu yaqul man kana fihi quwwatun minkum falyarji' ilaina idan manzon Allah ya zauna bayan an gama yaki kamar yana gaya makafirai ne idan kuna da sauran karfi to don Allah ku dawo mu ci gaba kaga ya saba da yanda yaki yake a wannan zamani shi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama yakin ba zai tafi ba zai zauna a gurin sai bayan kwanaki uku wannan yana aukuwa kusan duka yakin da manzon Allah ya aikata wannan bin baz rahimahullahu ta'ala ya yi magana mai tsawo a game da wannan matsala a cikin littafin tambayarsa majmu'u fatawa wa maqalatin mutanawwi'a mujallad na uku shafi na tara har zuwa shida Allah madaukaki ya masa rahama ya kawo hadisin Anas bin Malik Anas bin Malik yana ba da labari game da yanda al'amari ya kasance a bayan an gama yakin badar yakin badar shine yaki na farko kafin a yakin uhudu anas bin malik ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam amara bi arba'a wa na rajulan min sanadi da quraish bayan an gama yaki manzon Allah ya yi umarni aka tara manyan quraishawa mutum ishirin da hudu. manyan kafiran makka waɗanda aka kashe su a yakin badar irin su abu jahal waɗannan manyan kafirai su ne aka tara su mutum 24 fa'amara bihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni fajirru bi arjulihim ana jansu da kafafunsu ba ɗaukansu aka yi ba ɗauka ta darajawa jansu ake da kafansu fa'ul ulku fi qalibi badr akwai wasu wata tsohuwar rijiya a filin badar wannan tsohuwar rijiyan annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka zuba su a ciki sai anas bin malik ya ce wa kana idza zahara ala qaumi idan manzon Allah ya ci nasara akan wata jama'a aqama bil arsati thalatha layali manzon Allah yana zama a wannan gurin da aka yi yakin sai yayi kwana uku anas bin malik ya ce falamma bahara ala ahli badirin lokacin da allah ya bashi nasara akan mutanen badar a kama salasa layalin sai ya zauna kwanaki uku Hata idan kana yau musalis rana ta uku din da aka gama yakin a mara birahilatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni aka kawo masa abin hawan shi fashaddad bi rahaliha aka ɗora ma abin hawan wato siddi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau ba masha wattaba'ahu ashabuhu manzon Allah ya kama tafiya sahabban shi suna bin shi amma su sahabbai suna tamani kamar yadda Anas ya faɗa yace fama narahu yanfaliqu illa li yaqbi hajatahu ba ma ganin alamar manzon Allah zai koma gari ne zai koma Madina mu muna gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau abin hawansa ne saboda ya tafi biyan bukatarsa yana da wata bukata zai tafi ya biya wannan dalili yasa yace a kawo masa abin hawa hatta kama ala shafatil tuwa sai da manzon Allah ya zo daidai bakin wannan rijiyar rijiyar da ya sa aka zuba gawayyakin kafiran nan eh, saboda wannan tarbiyya ce ta addinin musulunci yana daga abubuwan da manzon Allah ya karantar da mu a mutunta gawa kuma gawan nan koda ta kafiri ce kada a kyada gawa a ƙasa bayan an gama yaƙi a tafi a bata wato yana da kyau abin binne gawayyaki kafin a bar filin yaƙi wannan yana cikin karantarwar manzon Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso bakin rijiyan rijiyan da ya sa aka zuba gawayyakin manyan kafiran makka faja'ala yunadihim bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim Anas bin Malik ya ce sai manzon Allah yana kiransu su ɗaya bayan ɗaya kowa aka kira sai an hada da sunan mahaifin shi ya kai na dan wane ya kai na dan wane sai da ya kira su gaba daya ya fulanu ibn filan fulanin asarrakum annakum ata'tumullah wa rasulahu manzo Allah ya ce yanzu ko dai kuna so a ce ina ma kun taba bin Allah da manzon shi manzon Allah yana musu tambaya gawayyakin da aka jefa a cikin wannan rijiya yana musu tambaya shin yanzu ko kuna son a ce kun taba bin Allah kun taba bin manzon Allah manzon Allah ya sake musu tambaya hal wajadtum ma wa'ada ma wa'adakum rabbukum haqqan shin kun samu alƙawarin da Allah ya muku ya tabbata gaskiya ne saboda mu mun samu namu alkawarin ya tabbata gaskiya lokacin da manzon Allah yake waɗannan tambayoyi a bakin rijiyar da aka zuba gawayyakin manyan kafiran makka sai na umar ya ce masa ya nabi Allah ya kai annabin Allah ma tukallimu min ajsadin la arwaha fiha kana magana da jikunan da babu rai a jikinsu mutanen da suka mutu aka jefa a rijiyar nan da su kake magana ya rasulullah sai manzon Allah ya juyo ya ce masa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina maka rantsuwa da wanda rayuwar muhammadu take hannunsa ma antum bi asma'a lima aqulu minhu ku dinnan buku fi su jin abin da nake faɗa ba a yanzu in manzon Allah walakinnahum la yajibuna sai dai ba za su iya bada amsa ba amma ku da kuke tare da ni masu rai ba ku fi ni ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba saboda hadisai da yawa sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal mayyita yasma'u qar'a ni'alil mushayyi'ina lahu mushayyi'ina lahu wadanda suka raka gawa makabarta bayan an binne gawan lokacin da suka juya <clears throat> za su koma gida manzon Allah ya ce gawan tana jin karan takalman su lokacin da suke tafiya wato duk mutumin da aka binne shi lokacin da musulmai za su bar makabartan su koma gida a wannan lokaci mutumin nan mataccen yana jin karan takalman jama'an da suke komawa idan sarrafu an wannan hadisi ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe macece yakan ji magana shi yasa ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala yake cewa wa salafu na ala haza sahabban manzon Allah zuwa ga tabi'ai sun yi ittifaki akan cewa lallai matacce yakan ji magana mai rai wannan babu ma sabani akai wa qad tawataratil atharu anhum labarai sun taho da yawa bi annal mayyita ya'rifu ziyaratal hayy lahu wa yastabshiru bihi lokacin da ka je makabarta saboda ziyaran wani mamaci wannan mataccen yana sanin ka zo har ma kuma yana yin albishir da zuwanka inji ibnul qayyim ce akwai labarai da yawa akan wannan matsala ah, ibnul qayyim ya ɗako maganar abdullahi bin abbas inda yake fasar aya ta 42 ta suratu zumar abdullahi bin abbas yana cewa balagani anna arwahal ahya'i wal amwati taltafi fil manam labari ya iso gare ni cewa rayukan matattu da masu rai sukan haɗu amma a cikin mafarki wato kana iya mafarkin wani dan uwanka da ya rasu wannan ba abin mamaki ba ne Abdullah bin Abbas ya fassara yana fassara aya ta 42 ta suratul Zumar Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya dauko maganar Abdullah bin Abbas ya ce akan samu saduwa tsakanin matacce da mai rai amma ta hanyar mafarki fa ta sa'adu da bainahum har ma su dinga tambayan juna fa yumsiku Allahu arwahal mauta bayan an gama an gama ganawa tsakanin waɗannan matattu da masu rai ta hanyar mafarki sai Allah ya kama ya rike rayukan waɗancan matattu wa yursilu ukhra kuma Allah ya sake waɗannan da babu shakka aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a kamar yadda ibnu qayyim al ya ya faɗa bisa la'akari da bayanin abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad masu rai suna iya haduwa da matattu ta hanyar mafarki wanda bin baz ta'ala daga cikin manya fitattun malaman suna na wannan zamani in ka duba littafin fatawarsa mujallar na uku shafi na ɗari uku da tara yake magana akan wannan matsala akwai ana iya samun sadarwa tsakanin matacce da rayayye ta hanya ɗaya tak ita ce hanyar mafarki banda hanyar mafarki babu wata hanya da ta tabbata ta inganta cewa ana iya samun sadarwa tsakanin matacce da mai rai wanda akan haka ne bin bazu yake cewa fahada huwallazi alaihi salafu wannan ita ce aqidar salafu salih min anna arwahal amwati baqi hayatun ila ma sha wa tasma rayukan matattu suna nan tabbatattu zuwa lokutan da Allah ya nufi kuma sukan ji magana yanda Allah ya nufi zuwa kuma lokacin da Allah ya nufi walakin lam yasbut annaha tattasil bil ahya'i fi ghairi al manam bin bazu yace amma babu wata hanya da ta tabbata cewa matattu suna iya saduwa da rayayyu in banda ta hanyar mafarki wanda in ka duba tafsirin muhammadu aminu shankiti da ake ce ma abuwa'ul bayan fi tafsirin qur'an bil qur'an mujallar da shida shafi na 126 har zuwa shafi na 142 yi magana mai tsawo akan wannan matsala shekul islam ibn taimiyya shi kansa yana cewa al mayyitu arifu man yazuruhu matacce yana sanin wanda ya ziyarce shi wani haza kanati sunna don haka yasa ma sunna ta karantar da mu idan ka je makabarta sai ka ce assalamu alaikum ahla dari qaumin mu'minin wa inna insha allahu bikum lahiqun yarhamullahu almustaqdimina minna wa minkum wal mustaakhirin kaga kana magana ne da da su mubasharatan assalamu alaikum inda a ce ba su jin ka kace assalamu alaihim saboda ba su gode amma saboda suna nan suna jinka shi yasa zaka ce assalamu alaikum duk da cewa ba kowane matacce ne yake wannan makabartan ba amma akwai waɗanda rayukansu Allah tabaraka wa ta'ala yakan dawo da shi wannan makabartar wannan bayani ne mai tsawon gaske illa dai Sheikhul Islam Ibn Taimiyya yana nuna cewa matacce yana iya sanin wanda ya ziyarce shi kuma haka nan Ibn Qayyim al-Jawziyya yake cewa wa qad shara'a an-nabiyyu li ummatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummarsa idza sallamu ala ahli al lokacin da suka je makabarta za su yi sallama an yusallimu alaihim salama man yukhatibunahu sallamar da za su yi wa matattu sallama ce ta wanda kake magana da shi mubasharatan Eh, fa yaqulu kana cewa assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wata riwayar kenan ko ahla dari qaumin mu'minin wa hadha khitabun liman yasma wa cewa alaikum wannan magana ce kake ga wanda ke jinka kuma yana hankaltar abin da kake faɗa walaula zalika lakana hadha alkhitab bi manzilati khitab al-ma'dum wal jimal eh, wal jamal in ba don a ce matattu suna jinka ba kenan sallama da kake da zama sallamar banza saboda kana sallama ga wanda bai majinka kana sallama ga sandararru waɗanda babu rai a tare da su ba sa jin me kake faɗa wa salafun mujmi'una ala hada ibn ya qayyim al-jawziya yace wannan aqida salaf ta yi ittifaki akan wannan fahimta babu wani ja wa qad tawatarat al-asaru anhum bi anna al-mayyit ya'rifu ziyarat al-hayy wa yastabshiru bihi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an jefa wato gawayyakin manyan kafiran maka a wannan rijiya ya tsaya akan wannan rijiya yana magana da su kira wani dan wane wani dan wane wani dan wane shin yanzu ko kun fara yin nadama da dai a ce kun yi biyayya ga Allah da manzon shi sayyidina umar yake ce masa ya rasulullah kana magana da ajisadi la arwaha fiha jikunan da babu rai a jiki a tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsu muhammadin bi yadihi ma antum bi a kudu aqulu minhu ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba saboda haka kenan matacce yana iya jin maganar da mai rai yake yi na'am ba sharadi ya zamanto a ko da yaushe yana ji din abinda malaman sunna suka faɗa a abu ne mai yiwuwa amma ba ka'ida ba ne ya zamanto kowane mataccen ya san halin da ake ciki bayan an gama yakin uhudu ka'ab bin malik ya ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbansa marra'a maqtala hamza waye ya ga inda aka kashe hamza don ban gan shi ba a cikin mutane yanzu mazan Allah yana tambayan sahabbai ya tambayi wannan ya tambayi wancan hadda ya kawo ga tambayan babbansa hamza faƙala rajulun a'zal wani mutum da yake nesa da taron sai ce ana ra'aitu maktalahu ya rasulullahi ni na ga inda aka kashe shi قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي فانطلق أرناه كما هنيا متهيغا بعدين كنونا من غاوانسا فخرج رسول الله من ظن الله يا فتدق عند أكي سنسني حتى وقف على حمزة har dai ya iso inda gawar hamza take fara'ahu wa kad shukka batnuhu manzon Allah yana duba gawan sa ya ga an farke cikin wa kad musila bihi an wulakanta gawan an daddatse ta an farfarke ta wannan wanda ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam inda gawar hamza take kafin a ƙarasa inda gawan take manzon Allah ya fara hangen ga irin wulakancin da aka yi ma gawan bafansa sai ya dakata a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rasulallah na manta in gaya maka musila bihi wallahi an faffarke gawan hamza wallahi an wulakanta gawan don haka ni ana gani kada ka karasa fakariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yanzura ilai manzon Allah ya kyamaci ya gagawan babban nashi saboda yadda aka wulakanta ta wa waƙafa baina buharanai alƙatla gagawayyaki nan an tara su sannan manzon Allah ya tsaya a can ƙarshe ya dubi waɗannan gawayyaki sai ya ce ana shahidun ala ha'ula ina shaida waɗannan mutane sun yi mutuwar shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma waɗanda suka mutu a filin yakin uhudu da cewar shuhada'u ne ah, don ya ce ana shahidun ala ha'ula'i ina shaida akan shahadar waɗannan bayin Allah wannan dalili yasa kake gani ake sallamawa ga duk sahabin da aka ce ma yayi shahada a filin yakin Uhud gaba ɗayansu shuhada'u ne shi yasa ake kira shuhada'u Uhud waɗanda suka yi shahada a yakin Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbansa kaffinuhum fi dima'ihim ku binne su a cikin wato jinin da yake jikunan su kada ku ce za ku wanke gawar wani daga cikin su fa innahu laysa jurhun yujrahu fillah abin da yasa nace a basu a cikin jinin su kada a wanke manzon Allah ya ce saboda babu mutumin da za a masa rauni a dalilin addinin Allah illa a yawmal qiyamati yudmi face ya taho a ranar tashin kiyama wannan raunin ya fitar da jini duk wanda zai samu wani rauni saboda addinin Allah wannan mutumin zai tashi a lahira da wannan rauni ga jini yana fita launuhu launu dami wa rihuhu rihul miski ga launin kana gani launin na jini amma kuma kamshin na turaren almiski annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu don haka ku binne su amma in kun taho binne su qaddimu aksarahum qur'ana ku fara gabatar da wanda ya fi yawan haddan alqur'ani shi za a fara sa ta gabas kafin a kawo wanda yake da karamar hadda ta bayan shi ka duba hatta waɗanda suka yi shahada waɗanda suka yi shahada nan a zamanin manzon Allah kuma sahabban annabi Muhammad waɗanda annabi ya tabbatar da shahadar su manzon Allah ya gwada cewa a lahira daraja su ba ɗaya bace mahaddacin alqur'ani yana gaban kowa don haka yasa wato hadda ta alqur'ani take da daraja a addinin musulunci manzon Allah ya fifita gawar mahaddacin alqur'ani akan gawan wanda bashi da hadda shi yasa yace qaddimu aksarahum qur'ana saboda yawan mamata da aka samu a yakin uhudu ga kuma waɗanda suka saura masu raiɗin sun jikata ga raunuka ga gajiya idan aka ce za a tona ma kowace gawa raminta jama'a za su wahala za a daɗe ba abin ne ba manzon Allah sai ya ce to a ringa haɗa mutane a kabari guda amma duk sa'ilin da za a haɗa wasu a kabari guda a fara sanya mahaddacin alqur'ani ta gaba sannan sauran su biyo baya faj'aluhu fil lahad ka duba al-matalib al littafin ibn hajar al askalani hadisi na 4325 lafazin da annabi yake cewa ana shahidun ala ha'ula'i ina shaidar mutuwar shahadar waɗannan wannan lafazi riwaya ce ta alimamu bukhari ka duba hadisi na 479 kuma wannan hadisin yana cikin kusan duka littafan ashabu sunan al-Imam Abu Dawud a an-Nasa'i wa Ibn maja hadisin Jabir bin abdullahi al'ansari. akwai hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas Allah shi kara masa yarda yake cewa dama tun kafin a yi yakin uhudu lokacin da aka fara yaki sa'ad bin abi waqas yace kana hamza yuqatilu yawma uhud bayna yaday rasulillah manzon Allah a lokacin da aka zo ana yakin uhudu hamza yana fada ne a gaban shi hamza babban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a gaban manzon allah yake tsaye yana fada yana fadan nan bisaifai ne ta takubba guda biyu hannunsa na dama takobi ne hannun hagu ma takobi ne ga manzon allah yana bayan shi yana gabansa babban annabi ne amma shi yake kare annabi muhammad yana cewa ana asadullahi ni ne zakin Allah inda wanda ke ganin jarumi ne ya taho ya tinkare ni yana gaban manzon Allah yana kare shi ka duba a tabaqatul kubra littafin ibnu sa'ad mujalladi na uku shafi na shida da al-mustadrakul imam al-hakim mujalladi na uku shafi na 194 da siyaru a'lamin nubala yana mujallar na farko shafiyan 177 wannan babu shakka gaskiya ne hamza bin abdul muttalib ya yi fada a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana kariya ga manzon Allah yana fada da takubba guda biyu a lokacin yakin uhudu yana daga cikin hadisin azubair bin al Allah shi kara masa yarda ya ce bayan an gama yakin uhudu gashi an tara gawayyakin wuri guda shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna cewa kariha an yankura ilaihi bai so ya kalli gawan hamza ba saboda yadda aka wulakanta ta kuma ba shi kadai bane gawayyakin sahabbai da yawa an wulakanta su saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka tara gawayyakin wuri guda az-zubair bin al ya ba da labari yace innahu lamma kana yawm uhud aqbalat imra'atun tas'a sai ga wata mace tana gudu tana sauri Zata tafi inda aka tara waɗannan gawayyaki kadat an tashrifa alal qatla ta ma kusa isa wannan gurin fakari annabiyu an tarahum annabi sallallahu alaihi wasallam bai son ita wannan mata ta ga gawayakin saboda yadda aka wulakanta su kuma wannan matan gashi ta kusa ta isa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga murya yana ce masa habbai almar'ata mar'a ga wata mata can kutsare ta ku tsare azubair bin al-awwam yace fatawassamtu sai ko na gano siffan wannan mata a ashe safiya ce bintu Abdul muttalib yar baban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da masu biyu suka musulunta ga hamza ga kuma safiya <clears throat> wanda safiya tana gaba da mahaifin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce ta tinkari inda aka tara gawayyakin nan saboda ta ga gawan kaninta shine hamza wato babban manzon Allah daga cikin bafannin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka musulunta ba su da yawa haka ma daga cikin yan uwan mahaifinsa mata safiya tana cikin waɗanda suka musulunta gashi tsohuwa ce amma kuma tana da ƙarfi lokacin da manzon Allah ya ce a tare wannan mata fa kharajtu as'a ilaiha sai na fita ina sauri saboda in tsare wannan mata kada ta isa inda aka tara gawan fa adaraktuha qabla an tantahi ila al na riski matan kafin ta isa inda gawayyakin suke qala yace falada matsadiri ai da ta wato hankada ni ta na sai na kasa tare ta wakana kanat imratun jalda yana azubair bin al-awwam yace mace ce mai tsananin karfi wato yana bada labarin ta kuma gyatuma shi ce yana bada labari yace yayi kokarin ya tsare ta hana take ce masa ilaika anni la arda laka fita hanya ta baka da ƙasan da zaka taka rabu da ni sai na isa inda suke kaga dan yake gaya mata kada ki je tana cewa a sai na isa amma sai ce mata inna rasulallahi azama alaiki manzon Allah ya ce lallai ki tsaya wallahi yana rufe baki fa wakafa sai ta tsaya nan cik kuma yar babansa ce musulma amma ka duba yadda suke daraja annabi Muhammad kanin babansa ke fada a gaban shi yana kare shi yar babansa da ta ji labari an kashe kanin ta din nan shine fata taho da nufin za ta isa inda aka tara gawayyakin ɗanta ya zo yana kokarin hana ta ta hana shi amma da yace mata manzon Allah ya ce ki tsaya ya jefa wakafa sai ta tsaya nan cik tana tsayuwa wa akhrajat thawbayn ma'aha sai ta ciro wasu mayafai guda biyu dama mayafan take rike da su za ta je ta rufe gawan kanin ta Hamza amma tunda <clears throat> an ce manzo ya hana magana ta kai sai ta ce hazani saubani waɗannan mayafai guda biyu ji'tu bihima na zo ne da su li akhi hamza saboda dan uwana hamza faqad balagani <clears throat> ku saboda an ga a labari ya iso gare ni cewa an kashe shi fa hu fihi ma don haka ku yi masa likafani da waɗannan mayafi guda biyu qala azubair bin al-awwam yace ina bi saubaini sai muka zo da mayafi guda biyu inda aka tara gawayaki linukfina fihi ma hamza saboda muyi yi likafani ga hamza fa idza ila jambihi rajulun min da muka duba gefensa sai ga wani mutum kuma wani sahabi yana kwance katilun fu'ila bihi kama fu'ila bi hamza duk yanda aka wulakanta gawar hamza shi ma an wulakanta na shi sannan gashi za mu yi likafani ga hamza ma hamza mayafi guda biyu wannan bawan Allah kuma ba shi da mayafi guda ɗaya ma da za a rufe shi yace fa wajadna gababa وخنا أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له sai muka ga ai abin kunya ne a ce mun ɗauki mayafi guda biyu mun rufe gawar hamza ga wannan sahabin shi kuma bai samu ma mayafin da za a rufe shi da shi ba fakunna sai muka ce to abin da ya fi dacewa li hamza ta sau wal ansari sau mu ba wa hamza mayafi guda shi kuma wanda aka wato ya mutu gefen hamza din nan shi ma a bashi mayafi guda fakaddarna huma فكان أحدهما أكبر sai muka سيمك tsawonsu sai muka ترزدي يافي tsawo hamza ya fi wancan sahabin tsayi. fa aqra'na bainahuma to wani mayafi za a dauka a bama dogo wani mayafi za a dauka a bama gajere to anan kuma babu hali su yi wannan sai dai ta ƙuri'a da suka yi ƙuri'a sai ƙuri'a ta nuna a dauki wannan mayafi a bama hamza wannan a bama wancan sannan sai suka dauki waɗannan mayafai suka raba tsakanin waɗannan sahabbai guda biyu wannan labari yana cikin littafin as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi mujallad na shafi haka nan addala'ilun nubuwa littafin al bai al har yanzu mujalladi na uku shafin 290 haka in ka duba kashful aftar hadisi na dubu da da da ɗari bakwai bakwai yana cikin musnadul imami abi ya'ala hadisi na ɗari takwas da sittin 866 bi sanadin hasanin hadisi ne mai kyau babu shakka in ka duba siyaru alamin nubala littafin al-imam zahabi uh, mujalladi na farko shafi na 173 zaka gani daga cikin labarin da malamai suka bada bayan an gama yakin uhudu akwai hadisin abu sa'idin as-sa'idi yana cewa ana ma'a rasulillahi ala kabri hamza bin abdul muttalib ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo daidai kabarin da za a binne hamza wannan mayafin an ɗauko za a rufe shi da shi to hamza yana da tsawo faja'aluhu yajruna namira ala wajhihi idan aka jawo mayafin ta sama sai kafan ya bude bayan ka shifu kadamahu kafafunsa sai su bude saboda saboda mayafin bai kai ya rufe shi ba fa yajurruna ha alaka da bai idan na can suka jawo mayafin ta kafa fa yanka shi wajhuhu sai kansa ya fusbe bude fuskar sa ta fito annabi sallallahu alaihi wasallam yace ij'aluha ala wajhihi ku rufe fuskansa waj'alu ala qadamaihi min hadha min hadha shajar ku ɗebo ganye ko ciyawa sai ku rufe kafansa da shi ashe kenan hatta likafani da ake wa mutum ba wata gata bace mai kima da a ce wata daraja ce ta musamman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a je a nemo likafani mai tsada a kawo mabafansa amma manzon Allah ya ce ku rufe kan idan kafan ya bude ku zuba ciyawa ku rufe kaga ya gwada maka cewa an rufe ne don a gwada wa mai rai an daraja shi amma ba abin ado bane ga shi mataccen a can lahira annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake binne gawan ya sunkuya kan kabarin yana kallo su sahabbai gaba ɗayansu sun fashe da kuka shi manzon Allah hankalinsa na wani guri su sahabbai kuma hankalinsu ya tashi saboda ganin ga babban manzon Allah za a binne saboda haka dukkan su sai suka fashe da kuka manzon Allah yana daga kansa fa idza ashabuhu yabkuna sai ga sahabban shi suna kuka da ya gane kuka suke yi sai ya karkatar da hankalinsu ya koma nasiha yace ya ci alan zamanun kuma da hankali nan gaba wani zamani zai taho yakhrujuna ila ilal aryafi mutane za su kyamaci zaman garin Madina dinnan za su dinga fita suna komawa ƙauyuka walmadina madinatu khairul lahum law zaman garin nan ya fi musu alheri da dai sun sani ga manzon Allah ya dauke hankalin sahabbai daga al'amarin mutuwa ya koma bayanin albarka na zaman garin Madina manzon Allah ya ce la yasbiru a wa'iha wa shiddatiha ahadun illa kuntu lahu shafi'an aw shahidan yawm al babu wanda zai yi hakuri da zafin garin Madina da wahalan da ke cikin garin Madina in kai hakuri ka zauna a wannan wannan gari to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zan cece ka a ranar tashin kiyama bayan an gama bin gawar hamza kamar yadda Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'a yake bada labari almazini manzon Allah ya sake tambaya man rajulun yanzuru li ma fa'ala Sa'ad ibn Rabi waye zai duba min ko ya gano labarin sa'ad bin rabi saboda ban shi cikin masu rai ba a fil ahya huwa am fil amwati yana cikin rayayyu ne ko yana cikin matattu ku je ku duba فقال رجل من الأنصار ونمتن daga cikin al'ansar an ce ubay bin ka'ab ne amma ibnu al cikin zadul ma'ad prince dauka ya ma mutu wa fi sa'ad bin rabi sab'una ta'ana yace ya taras da suka guda saba'in a jikin wannan sahabin sai na ce masa inna rasulullahi amarani an anzura an anzura a fil ahya'i anta am fil amwaji manzon Allah shi ya aiko ni in bincika saboda ba a ganka ba shin kana cikin masu rai ko kana cikin matattu sai ya ce ana fil amwati ina cikin matattu ai kaga wurin da ka gani ya ba shi amsa ya ce ina cikin matattu amma fa ablik rasulullahi anni salam ka isar wa manzon Allah da sallama na wa kullahu ka ce masa inna sa'ad ibn rabi'i yaqulu laka sa'adu bin rabi'i yana ce maka ya rasulullahi jazakallahu anna khaira ma jaza nabiyyan an ummatihi Allah ya saka maka da alkhairi fiye da yanda ya saka ma wani annabi wato dalilin karantar da al'ummarsa wa ablik qaumaka bayan ka isarwa annabi wannan sallama yake gaya ma sa'ad bin yana gaya ma zaid bin sabitin kenan shi sa'ad bin rabi sai ya ce mar ka gaya ma mutanen ka mutanen madina inna sa'ad bin rabi yaqulu lak ah, sa'ad bin rabi yana ce muku inna sa'ad bin rabi yaqulu lakum innahu la uzra lakum inda Allah in khalusa ila nabiyyikum wa minkum aynun taturuk ka gaya wa mutanen madina idan kafiri ya iya zuwa madina har ya ci nasara ya cutar da mazan Allah alhali akwai sauran musulmi a madina wanda idansa ke kiftawa bai mutu ba Eh, sa'ad bin abi rabi eh, sa'ad bin rabi yace idan har makiyan Allah suka samu dama akan annabi a garin Madina alhali kuma a cikin garin Madina din akwai musulmi wanda idansa ke kiftawa sai ce to ka gaya musu ba su da wani uzuri a gaban Allah wuta ita ce makomansu wanda za ka isar gare su sun abrah zaid bin sabitin ya ce yana gama maganarsa ban tashi daga gurin ba hatta mata shi kenan sai ya cika wato a isar wa manzon Allah sallama sannan kuma a isar wa musulman madina wannan sako zaid bin Sabitin ya ce faji'tu rasulullah na zo ga manzon Allah fa akhbartuhu bidhalika na bashi labari wata riwaya yana cewa lokacin da zaid bin Sabitin ya iso gare shi yana kwance a cikin wato matattu gawayyaki Eh, aka ce mar annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai sallama sai ya ce ala rasulillahi salama wa ala rasulillahi wa alayka salam wato ya mayar da sallaman ga zaid bin sabitin da kuma shi kansa manzon Allah ya ce masa idan ka koma ka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ajidu rihal janna a yanzu inda nake kwance dinnan jina-jina ina jin kamshin gidan aljanna ka gaya wa annabi wannan sako wa kulli qaumil ansar ka gaya wa jama'ata musulman madina la uzura lakum inda Allah in khalusa ila rasulillahi wa fikum shafarun eh, yatrif matukar aka samu kafiri ya iya isa ga manzon Allah har ya cutar da annabi Muhammad alhali akwai musulmi a garin Madina wanda yake kifta ido ce ba ku da wani uzuri da za ku gabatar a wajen Allah wannan yana cikin sahihu siratin nabawiyya shafi na 294 to kaga kenan hatta lokacin mutuwa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan da tsananin soyayyar eh, soyayya su ga manzon Allah da kuma karfin imani sun fi daraja annabi fiye da kawunansu fiye ma da rayukan ‘ya'yansu kamar yadda sa'ad bin abi waqas yake ba da labarin wata mata marra rasulullahi bi imra'atin min bani dinar wa qad usiba zawjuha wa akhuha wa abuha ma'a rasulillah bi uhudin yaqin uhud ita wannan mata an kashe babanta an kashe mijinta an kashe kaninta an kashe ‘ya'yanta falama nu'ulaha ga matattana. waje guda sahabbai suna mika gaisuwan su gare ta sai ta ce ni abinda nake tambaya a yanzu saboda jita-jita ya bi cikin jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da rai tambayar da nake muku shine ma fa'ala rasulullahi ina labarin annabi muhammad kalu suka ce khairan ya umma fulani manzon Allah yana yana nan lafiyar sa kalau huwa bihamdillahi kama tuhibbin kamar yanda kike so ki samu labari manzon Allah yana da rai kuma da lafiya kalu sai ta ce aruni shi sai kun nuna min na gani da idanuna hatta azura ilaihi sai na ganshi da idanuna kala fa ushira laha ilaihi aka kaita wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah hatta izara ra'atu sai da ta ganshi kalu sai ta ce kullu musibatin ba'daka talalun duk wata musiba in dai kai kana da rai in ta ce duk wata musiba in dai kai kana da rai musiban nan karama ce kaga ta rasa mijinta ta rasa babanta ta rasa dan uwanta ta rasa ƴaƴanta amma damuwanta manzon Allah yana da rai ko ko ba shi da rai da aka nuna mata manzon Allah ita eh, ce to duk musiba da ta samu dan adam in musiban nan bata isa ga manzon Allah ba musiban nan tana da karami bi ma'ana turidu sagira wa hakaza yaf'alu iman fi nufusil an gama yakin Uhudu ranar asabar bakwai ga watan Shawwa hijira na da shekara uku wato barowar annabi sallallahu alaihi wasallam da komawansa madina a lokacin da aka gama wannan yakin kafiran makka sun samu damar kashe musulmai kamar guda saba'in bi saba'ina muqatilan min makka yawma ma'arakata badrin sun ɗauki fansan adadin da musulmai suka kashe musu a yakin badar domin a yakin badar an kashe kafirai mutum saba'in a yakin uhudu kafirai suka kashe musulmai mutum saba'in wa asarru saba'ina musliman sannan suka kama fursunoni aka samu musulmi guda saba'in an kama su sun zama fursunoni wa hadha al-adad yutabiqu eh, asra makka yawm badr sai zama wannan adadin ma ya dace da adadin yawan fursudonin da aka samu na kafirai a lokacin yakin badar asaran da Qurayshawa suka yi mutum 23 ne kawai aka kashe saboda haka musulmai ga sunan gawayyaki na kwance jina jina ga waɗanda ba su mutum ba sun jikata suna cikin wahala a wannan lokaci ne Allah ya aiko ta'aziyya ga sahabban Annabi Muhammad Allah da kansa ya aiko ta'aziyya ga annabi sallallahu alaihi sallam da sahabban shi wasu ayoyi ne cikin suratu ali imran wato aya daga ta 139 mai Allah madaukaki yake cewa wala tahinu wala tahzanu waɗannan ayoyi na ta'aziyar Allah tabaraka wa ta'ala ga sahabbai da shi kansa manzon Allah nan da tafsirin mu ya tashi aya ta 139 ta suratu ali imran wala tahinu wala tahzanu Allah ya ce masahabbai kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki wa antumul a'launa ku ne mafi daukaka in kuntum mu'minina in dai kun kasance masu imani duk abin da ya sami kuɗin nan kada ya sa muku rauni kada ya sa muku bakin ciki inji Allah wanda shine sakonsa ta'aziyyarsa sagare su wa antumul a'launa ku ne mafi daukaka duk da hali yanda ya kasance din an kashe muku mutum 70 an kama fursunan mutum 70 an yi raunuka ga musulmai da yawa duk da haka Allah ya ce antumul a'launa ku ne da kuke sama da kafirai ku kuka ci nasara me Allah ya ce musu in yansaskum karfo ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa in yamsaskum karhun idan rauni ya same ku a lokacin da aka yi wannan yakin faqad massal qauma karhun misluhu to irin wannan raunin ai ya samu su ma kafiran kun manta ne a yakin badar yanzu idan an soke ka kana jin zafi ko an sare ka kana jin zafi ko an kashe maka wani dan uwa kana jin zafi a yakin badar ku ne kuka yi musu haka kenan dan ya same ku a yanzu ya kamata ku tuna kuma kun musu da wa tilkal ayyam waɗannan kwanaki nudawiluha bainan nasi haka muke jujjuya su muna canza su a tsakanin mutane don haka yaƙi ɗan adashe ne yau ka ɗauka gobe makiyinka kuma ya ɗauka وليعلم الله الذين amanu. za ku ce me yasa Allah ya bar kafirai suka samu nasara na zahiri ya zamanto sun kashe musulmai adadin gawa ya kai mutum saba'in sun kama fursuna saba'in an wulakanta yakin musulmai me yasa Allah ya bar kafirai har suka iya wulakanta musulmai Allah ya ce wa ya'lamu lahu allazina amanu saboda Allah yana so ya san waɗanda suka yi imani na gaskiya a cikin ku wa zamin minkum shuhada kuma saboda Allah yana son a samu waɗanda suka yi shahada a cikinku, saboda Allah yana son ya san masu imani a cikinku, Allah yana so daga cikinku a samu waɗanda za su yi mutuwar shahada idan ba yakin aka gwabza ba ta ya za a yi ku samu waɗanda za su yi shahada amma duk da haka yana da kyau ku sani wallahu la yuhibbu zalimin shi Allah baya son azzalimai ko da an kai ga yaki tsakanin musulmi da kafiri ya zamanto kafirin nan a zahiri shi ya samu nasara karka dauka Allah yana son shi Allah bai son shi kaga yana gaya masa habbai me ake ana gaya musu ne saboda a kwantar da su wani shi ake ce mata aziyya yana ce musu Allah bai son azzalimai sannan ya ce wal yumahhisallahu allazina amanu hisallahu alladhina amanu abinda yasa Allah ya kyale kuka yaki da juna saboda Allah yana son ya wanke ya tsaftace ya dauru wasu daga cikin daga laifukansu ya zaman to kana da datti a jikinka kana da laifi in ka je jihadi ka dawo Allah ya gafarta ma inda baka je jihadin ba da ba a daure kai wato yanda ka samu tsarkaka din nan daga bayan halartanka wurin yakin ba saboda haka Allah yana wanke ku daga laifukanku sannan wayam haƙal kafirin Allah yana shafe kafirai ta dalilin jihadi don haka ta hanyar jihadi wato akwai hikimomi ta hanyar jihadi ne za a gane musulmin gaskiya a gane munafiki ta hanyar jihadi za a samu musulmin da zai mutuwar shahada ta hanyar jihadi za a samu musulmi Allah ya yafe masa laifukansa wato akwai hanya ce ta kankare laifukan bawa wayam haƙal kafirin sannan ta hanyar jihadi Allah ke shafe wasu daga cikin kafirai shine sai Allah ya musu tambaya am hasibtum an tadkhulul jannata ko tammani kuke haka kawai za ku shiga aljanna dan kun ce mu musulmai ne shikenan sai ku shiga aljanna walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum tun Allah bai san waɗanda suka dage ta wajen riko da imani a cikin ku wa ya'lamu sabirin Allah ya san masu hakuri a cikin ku ba ku kuna tamanin aljanna tana da sauki haka da ka tashi a lahira saboda kai musulmi ne kawai sai ka wuce aljanna Allah yake tambayan sahabban Annabi Muhammad أم حسبتم an tadkhulul jannata kuna tamani za ku shiga aljanna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum tun Allah bai san waɗanda suka yi jihadi a cikin ku wato wannan eh, yanda Ibn al-Usaymin yake magana ba wai Allah tabaraka wa ta'ala bai sani bane ana nufin tun Allah bai fitar da hakikanin abin da ke tsakanin ku na mutanen kwarai da mutanen banza ba saboda alkawari ne na Allah sai ya tace mutanen kwarai daga mutanen mutanen banza to shin kana tambani haka kawai za ku mutu kuna musulmai ku tashi lahira ku tafi aljanna eh, haka nan ba tare da an tantance masu dagewa wajen riko da addini masu haƙuri da makaryata ba Allah ce wa laqad kuntum tamannawna al-mauta laqad kuntum tamannawna al-maut Allah ya ce hakika ai da kuna ta fatan mutuwa da can kuna ta fatan Allah kawo mutuwa Allah kawo yaki babu mutanen da suke sha'awar mutuwa a filin yaki kamar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi babu su mutanen da suke fatan mutuwa ta zo ta hanyar yaki babu kamar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ma a lokacin da sayyiduna abubakar zai yaki musailima al-kazzab inda madda annubuwa bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ga musailima ya fito da da'awar shi ma annabin allah ne Saiduna abubakar lokacin da labari ya iso gare shi sai ya ce wallahi la uqatilannahu bi qaumin yuhibbuna al-maut kama yuhibbu al-hayat kama kama yuhibbu al-hayat zan yaƙi musailama da mutanen da suke son mutuwa kamar yadda ake son rayuwa in ji sayyidina abubakar saboda ya san halin sahabban annabi muhammad Khalid bin Walid lokacin da zai yaƙi sarkin Farisa sarki wato uh, lokacin da za a gwabza yaƙi tsakanin shi da sarkin Farisa Khalid bin Walid ya ce wallazi la ilaha gairuhu na rantse da wanda babu abin da ya cancanta a bauta masa banda shi Allah la'aba a sanna ilaikum kauman ya rubuta wasiƙa ne ya aika ma sarkin farisa ya ce zan turo muku wasu mutanen da za su yaƙe ku yuhibbuna mauta kama tuhibbuna antumul hayata mutanen da za su zo su yaƙe ku suna son mutuwa kamar yadda ku kuma kuke son rayuwa kasan shi kafiri ba abin da yake so kamar ya daɗe a duniya khalid ya ce to sahabban da za su yaƙi farisa kamar yadda mutanen farisa ke son rayuwa haka kuma sahabban manzon Allah suke son mutuwa eh, shi ne Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wa laqad kuntum tamannawna al-mauta tamannawna al-mauta amma can kuna fatan mutuwa min kabla an talqahu kahin ku hadu da ita fa qad ra'aytumuhu to yanzu dai kun ga mutuwa na'am ba mutuwar zahiri suka gani ba amma dai sun ga asbabuha sabubban mutuwa wato Allah yana nufin mutuwa saboda taimakon addinin Allah dama kuna fatan Allah ya kawo to yau ga tanan kun gani tun daga gawayyaki mutum saba'in gaban ku kuma duk sun rasa rayuwansu saboda taimakon addinin Allah wa antum tazuruna kuna gani saboda haka duk wanda ke neman kusantar Allah sai ya tashi tsaye Allah ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun خلد من قبله الرسل محمد بكوا بني فاتي منزو sannan kuma ba shine manzo na farko ba kad khalat min qablihi rusul manzanni sun shuɗe gabanin zuwan shi an samu annabawa manzannin Allah kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka da a ce annabi Muhammad shine manzo na farko to da ya zama zakaran gwajin dafi abinda bahaushe ke faɗa ko sai a ce daga kansa za a fara ganin wasu abubuwa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine manzo na farko ba saboda haka an yi manzanni kafin zuwan shi kuma kun ji labari akwai manzannin Allah waɗanda sun mutu shi ne Allah ke cewa afa in ma ta auku in qalabtum ala aqabikum saboda haka dan manzo ya rasu ko an kashe shi shikenan sai ku juya akan digadigan ku ku bar addinin Allah ku yi ridda saboda babu annabi Muhammad dama kuna addinin dan ne. wa man yanqalib ala aqibaihi wanda ya juya akan diddigen sa yayi ridda falan yadurra Allah shay'an bai cutar da Allah da komi wa Allahu shakirin kuma da sannu Allah zai saka wa masu godiya game da rahamar da Allah madaukake ya ba su na aiko musu addinin musulunci wa ma kana li nafsin an tamuta kana li nafsin kana li nafsin an muta illa bi iznin muajjala eh, illa bi lahi kitaban muajjala bai taba yiwuwa ga wani rai ya mutu babu izinin Allah ba zai yiwu ba duk wanda kaga ya bar duniya akwai izinin Allah Allah shi ya tsara kitabun mu'ajjala dama wato ajali ne wanda an riga an rubuce shi an sa masa lokaci eh, idan lokacin nan yayi sannan sai a zartar tuntuni Allah ya rubuta komi wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabun mu'ajjala wa man yurid thawaba dunya don haka wanda ke fatan ya samu lada ta duniya ta ayyukansa <clears throat> na utihi min hadha mu bashi sakamakon sa ne a duniya wa man yurid thawaba al-akhirah wanda yake fatan ya samu lada na lahira saboda ayyukan da yake gabatarwa nu'tihi min ha shi ma a lahiran zamu bashi wa sanazi shakirin kuma da sannu zamu yi sakayya ga masu godiyar ni'imar da muka basu wa ka ayyin min qaryatin wa ka ayyin min nabiyyin <clears throat> ayyin min nabiyyin Allah ya ce annabi nawa ne wato suna da yawa kenan a tarihi annabi nawa ne wa ka ayyin min nabiyyin qatala ko kamar yadda malam ya karanta kutila an kashe annabin Allah wa biyu na kasirun tare da shi akwai jama'a masu yawa fama wahanu amma duk da haka bai sun kare ba suna tare da annabin Allah a kashe annabin amma wallahi ba za su bari riko da addinin musulunci ba sau da yawa an samu annabawan da suka yi yaƙi sannan a yaƙin ya zamanto Allah ya ba da nasara ga makiyansu a wannan nasara na zahiri domin nasara na ni kamar yadda Allah ya faɗa da yake cewa wa antumul a'launa da'iman musulmi shi ke sama wannan shi ita ce nasara na gaskiya to amma ka san shi kafiri idan ana yaƙi nasaran zahiri yake la'akari da shi Allah yake ba da labari yana cewa annabawa da yawa sun yi yaƙi da jama'ansu kuma a yaƙin ya zamanto nasarar nan na zahiri ba su samu ba amma duk da haka Allah ya ce fa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah ba su karaya ba saboda wata wata musiba da ta same su a hanyar Allah wato duk wahalar da ta same su wannan wahala ba ta sa sun karaya ba daga annabin har zuwa mabiyansa wa ma ba'ufu ba su raunana ba Allah madaukaki ya ce sannan wa mastakanu ba su miƙa wuyansu ga kafirai ba saboda akwai wanda saboda rauni na zuciya idan aka ci nasara a kansu sai ya ga kamar har abada kenan ba za su sake samun nasara ba don haka sai ya mika kansa ma ga kafirai wallahu yuhibbu sabirina Allah yana son masu hakuri Allah ya ce wa ma kada qaulahum wa ma kana qaulahum illa tsakanin annabawan Allah da mabiyansu da kuma makiyan Allah wato wahala da aka samu a yakin bai sa annabawa sun yi rauni ko sun mika wuyansu ga kafirai ba wa makana qaulahum magana su bata zama ba illa an qalu fa addu'a kawai suke rabbana ighfir lana dhunubana ya allah ka gafarta mana mu wa israfana da barna da muka yi fi amrina cikin al'amuran mu wa sabbit aqdamana allah ka tabbatar da digadigan mu akan imani surna alal qaumil kafirin allah ka bamu nasara akan mutanen da suka zamanto kafirai wato addu'an nan ita ce kawai annabawa suke riko da ita da kuma mabiyansu suna ta addu'a domin sau da yawa idan ka ga fitina ta same ka akwai dalilin da yasa fitina nan ta same ka babu mamaki saboda wani zunubin ka ne shi yasa addu'a take da muhimmanci ga wanda ke filin yaki idan Allah ya gafarta maka sai ka samu nasara idan ba ka tare da gafaran Allah ko ya zamanto kana da zunubai masu yawa to a dalilin wannan zunubi ya zamanto ba za ka samu nasaran ba sai ka shiga cikin wahala don haka yasa suke addu'a Allah ya musu gafaran zunubansu eh, da wato barna da suka yi cikin al'amura wato wuce iyaka eh, israfa na fi amrina domin lokacin da ake yaƙi lokaci ne da mutum kan wuce iyaka ta wajen ta'addanci abinda ake so ka aikata shine tabbatarwa ka magance sharrin wannan kafirin da kake faɗa da shi idan har ya zamanto ka buge kafiri ya faɗi kenan ba zai iya taɓuka komi ba to ka kyale shi dama ana yaƙi da kafiri ne saboda a magance sharrinsa tunda har ka iya buge shi ya faɗi magana ta ƙari to idan ka ɗauki makami sai ka daɓa mar a wannan lokacin ka wuce iyaka saboda abin da shari'a ta nuna maka lokacin da zaka yi yaki shine ka kare kanka daga sharrinsa tunda har ka iya buge shi ya faɗi to wannan in ba dai akwai alamar cewa zai iya cutar da kai a wannan halin da yake ciki bane ba daidai bane ya zamanto kuma ka kai ga hallaka shi saboda haka ire-iren waɗannan kurakurai suna nan da yawa a lokacin da ake yaki don haka yasa idan ana yaki addu'ar annabawa ita ce rabbana fir lana zunubana wa israfana fi amrina muna wuce iyaka cikin al'amarin yakin nan ka gafarta mana ya Allah wa sabbin akadamana kuma ka tabbatar da digadigan mu wansurna alal qaumil kafirin ka ka ba mu taimako a bisa mutane da suka zamanto kafirai Allah ya ce fa asabakumullah fa asabakumullah fa asabahumullah thawaba dunya Allah sawaba duniya sai Allah ya ba su ladan duniya wa husna sawabil akhirah kuma suka samu kyakkyawan lada na lahira saboda lokacin da kuke yaki gashi kana aiki na kwarai da jikinka sannan bakinka yana addu'a addu'an nan a dalilin ta Allah ya gafarta maka sai zamanto ka samu wato lada na duniya saboda zaka samu nasaran Allah a duniya duk mutumin da ya zamanto Allah ya gafarta masa zunubansa a lokacin da yake yaki ba shi da wani zunubi ana fatan ya samu nasaran Allah kaga kenan ba mamaki ya samu nasara sannan kuma ya samu ganima sannan a lahira wa husna sawabil akhira wallahu yuhibbul muhsinin Allah dai yana son masu kyautatawa waɗannan ayoyi ta'aziyya ne Allah yake ma annabi Muhammad da kuma sahabbansa a bayan an gama yakin Uhud waye faɗi wannan magana shine Ibn Jarir at-Tabari ka duba tafsirin Jami'ul Bayan an ta'wili ayatul Qur'an mujalladi na shafi na 102 Ibn Jarir al-Imam tabari yace wa hadha min Allah ta'ala zikruhu ta'ziyatun li ashabi Rasulillah Allah ya saukar da ayoyin nan ne saboda ta'aziyya ga annabi Muhammad da sahabban shi ma asabahum min al-jirah wal qatl bi uhud abubuwan da ya same su na raunuka da kisa da aka yi wa sahabbai da dama a yakin Uhud Allah yake ce musu wala tahinu wala tahzanu ya ashaba Muhammadin ya ku sahabban annabi Muhammad kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki ya'ani wala tab'ufu bil lakum min aduwikum bi uhud abinda ya same ku ta ta sashin makiyanku lokacin da aka tafi yakin Uhud din nan kada ya sa ku yi rauni game da riko da addinin Allah min al-qatl wal juru an jihadi aduwikum wa harbihim wala ta'asaw fa tajza'u ala ma asabakum min al-musibati yawma idhin kada ku karaya idan kun karaya to shikenan kuma ba za ku sake samun nasara ba saboda wannan musiba da ta same ku fa innakum Allah yake wa antumul a'launa ku ne mafi ɗaukaka. ibn jarir at-tabari ya faɗi wannan magana hakanan al-imam al magana in ka duba al-jami'u li eh, qur'an tafsirin al-imam al-qurtubi mujallal na shafi 216 ya yi magana akan fassara aya ta 140 ta suratu ali imran kenan Allah ya yi masahabban annabi Muhammad ta'aziyya ta hanyoyi kamar guda uku na ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wannan kalmar ta Allah wato ta'aziyya ce ga sahabbai aka ce musu ku ne mafiya ɗaukaka amma akwai sharadi in kuntum mumini in dai kun kasance masu imani da Allah to ai an gaya muku cewa shi musulmi dama ba nasara na zahiri ne kada ya dogara da shi ba ah, bayan an yi yaƙi ka samu damar shahadan ma nasara ce Eh, saboda haka ɗaukaka tana gare ku ba ta wajen kafirai kaga cewa sahabbai antumul a'laun ku ne mafi ɗaukaka wannan kalmar ta'aziyya ce dan abin da ake ce ma ta'aziyya shine kwantar da hankalin mutum akan wani rashi da ya samu wanda shi ake ce ma ta'aziyya ko ka ce mai jaje Allah tabaraka wa yana ɗaukaka wato tunanin sahabbai maimakon su yi tunanin mun shiga kaskanci sai Allah ya saukar da aya yana cewa la ku ne mafi ɗaukaka kaga Allah yana karfafa zuciyarsu akan al'amari na jihadi wannan ya dace da hadisin Abdullah bin Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-islamu ya'alu wala yu'la alaihi musulunci shi yake ɗaukaka ba a taɓa ɗaukaka a sama da addinin musulunci in kaga jama'a suna zaune wani abu ya samu nasara a kansu wanda ba addinin musulunci ba ba sa rike da addinin musulunci ne amma matukar ana riko da addinin musulunci wallahi wallahi babu wani abu da ke samun ɗaukaka sama da shi akan musulmai in ji manzon Allah hadisin riwaya ce ta al-Imam in ka duba Irwaul Galil Muhammad Nasiruddin al-Albani ya ce hadisin yana da kyau mujallad na biyar shafi na shida har zuwa takwas kuma ya dace da maganar Allah ta baraka wa ta'ala yana cewa kamar a suratu Muhammad kenan yanda ya faɗa ma sahabban annabi a suratu Ali Imran haka ya gaya musu a suratu Muhammad aya ta biyar. madaukake ce musu fala tahinu kada ku yi rauni wa tad'u ila salmi bare har ku kira ku ce ayi sulhu idan kuna yaki da kafirai ya zama ku za ku fara sakewa a'a Allah ya ce babu wa antumul a'launa ku ne mafi daukaka kaga yanda ya gaya musu a suratu ali imran aka ya gaya musu a suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wallahu ma'akum Allah yana tare da ku Allah yana tare da ku walan yatirakum a amalakum kuma Allah ba zai tauye aikin ku ba wato inda zaka shekara ana yaƙi babu kakkautawa dada kusantar Allah kake dada lada kake samu dada samun yardan Allah kake sai ya zama to kuma ka gaza sai ka ce a zo a sulhu Allah ya ce la kada ku kira ayi sulhu sai dai makiyinku ya fara kira ayi sulhu Allah yake gaya masa habban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda antumul a'launa ku ne mafi daukaka saboda haka in ka duba alqur'ani Allah ya riga ya saka al'izza fi ta'atihi bi ma'ana qarinu ta'atihi wa dhullu qarinu ma'asiyatihi daukaka tana tare da biyayya ga Allah kaskanci yana tare da saba ma Allah in ka duba alqur'ani haka zaka gani kamar misali a suratul fatir yace man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'an wanda ke neman ɗaukaka falillahi izzatu ɗaukaka tana ga Allah sai Allah ya ce jami'an baki ɗayanta ɗaukaka tana wajen Allah kuma wannan ɗaukakan gaba ɗayanta ya ba wa musulmi kafiri shi yake tare da kaskanci yasa yace wa antumul a'launa in ka ga kafiri ya samu wata daraja a duniya samai ido lokaci kaɗan ne zai rabu da ita kuma ba zai samu wannan ɗaukakan wanda zai za ta yi masa albarka a rayuwar shi ba abu ne wanda ya zo cikin aya ta alkur'ani Allah yake cewa don haka duk wanda ke nema sai dai ya nema wajen Allah fa innal lillahi jami'an ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib salihu yarfa'uhu wato kalma mai kyau tana hawa zuwa ga Allah aikin kwarai shi yake zama mata tsani wallazina yamkuruna sayyi'ati waɗanda suke shirya makirci suna kulle-kulle su cutar da bayan Allah lahum mazabin shadidun suna da wata azaba mai tsanani a lahira kuma a duniyan wa makar ula'ika huwa ya buhur makircin da waɗannan suka kulla wato shi ne zai lalace babu cin nasara tare da shi kenan duk wanda yake neman ɗaukaka to yana wajen Allah kuma ɗaukakan nan Allah ya riga ya bada ita ga musulmi ka lura da kyau duk inda aka samu kafirai na hade to ba za ka yi sha'awarsu ba matukar akwai musulmi a cikinsu wanda su kansu sai an kai lokacin da suke fata ina ma a ce wannan musulmin shi ke shugabanci me yasa kake gani kasan nan ba ta daɗi sai ɗan arewa ya karɓi gwamnati sai musulmi yana rike da gwamnatin kafin ake zaman lafiya saboda adalci tana wajen musulmi ah, imani yana wajen musulmi abu dai wanda Allah maɗaukaki ya tabbatar cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ya faɗa al'izza kulluha lillahi sannan akwai hadisin al bin Ali jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda na Aisha take ba da labari ta ce al bin Ali jikan annabi sallallahu alaihi wasallam mazan Allah ya koya masa addu'an al sai yana ta kira shi sai yana gaya mata allamani rasulullah du'a al manzon Allah ya koya min addu'an da ake yi a lokacin al idan an zo witiri Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita ta wa barik li fi fi ma a akwaita wa kini sharra ma kakwaita innaka taqbi wa alaika yuqba alayka innahu la yadhillu man walaita duk wanda aka ce Allah ya jibince shi wannan baya samun kaskanci wannan addu'a abinda take karantarwa kenan la yadhillu man walaita wanda duk Allah kai ka jibince shi wanda mutumi ba zai samu kaskanci ba kuma Allah ya riga ya yi alkawari in ka lura tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci na ci gaba yake ba baya ba yana dada haɓaka yana faɗaɗa duk yanda makiyan Allah suke ƙoƙarin faɗa da shi tun daga zamanin annabi Muhammad daɗa ɗaukaka wato kaga sai ya tabbatar da abin da Allah yake gaya wa sahabban annabi Muhammad bayan an gama yakin Uhudu yaki na biyu kenan sahabbai an kashe da yawa sai ce wa antumul a'launa ku ne mafi ɗaukaka Allah ya gaya musu haka kuma haka din ne musulunci ya zama shi ke ɗaukaka tun daga lokacin har zuwa yanzu kuma har tashin kiyama addinin musulunci da ɗaukaka yake kamar yadda Allah ya ce yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim أن يطفئوا nurallahi bi afwahihim suna nufin su kashe wato su hure hasken Allah da bakunansu su wa ya aballahu shi ko Allah yaki illa an yutimma nurahu sai ya cika wannan hasken ne Allah ya ki yarda sai ya cika wannan hasken duniya sai ta karbi addinin musulunci yadda manzon Allah ya faɗa sai an kai lokacin da babu gidan birni ko na ƙauye wanda addinin musulunci bai shige shi ba in ji manzon Allah duniya ba ta zuwa ƙarshe sai an kai kai ga wannan lokaci ya dace da abin da Allah ya faɗa wa ya aballahu Allah ya ki illa an yutimma nurahu sai ya cika haskensa sa nan duk inda kafirai suke kullu kullan su ga addinin musulunci wallahi ba su cin nasara za su fito marta dama ba nasara su fito ta hagu ba nasara su fito ta gaba ta baya duk ta inda suka zo Allah yana tare da mu yana kuma kariya gare mu huwallazi arsala rasulahu bil huda arsala rasulahu bil huda Allah shine wanda ya aiko manzonsa da shiriya wa dinil haqqi da kuma addini na gaskiya lokacin da ya turo annabi Muhammad da wannan sako an buga ma addinin musulunci wani hatimi akwai stam a jikin addinin musulunci wannan stam da Allah ya yi shine liyuhirahu ala kulli. kullihi wannan shine tambarin musulunci lokacin da ya turo annabin Allah to addinin an masa alama wato yana da hatimi hatimin da ke jikin addinin shine Allah sai ya rinjayar da addinin nan akan kowane addini wanda shine tambarin musulunci uh, walau kare al mushrikuna ko da kafirai ba su so kuma ya riga ya faɗa ba wai ga annabi Muhammad bane uh, ga manzannin Allah gaba ɗaya ne wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin اللهم انصره ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين الله yake kuma lallai hakika kalma ta alkawarin mu ta riga ta gabata ga manzannin Allah ba wai an fara ne da annabi Muhammad ba manzannin da duka Allah ya turo a duniyan nan ya musu alkawari alkawarin da ya musu shine innahum lahumul mansurun lallai su su ne waɗanda suke samun nasara a suratul safat don haka yasa zaka ga an samu lokacin da annabi ya gwabza yaƙi da kafiri amma yakin yayi zafi sai a ɗauka an ci nasara kan wannan annabin akan samu haka kamar inda Allah ya faɗa mana hatta idza ta'asar rusul wa dhannu sha izastai sai asar rusulu ba ma habban ba su kansu manzanni idan yaƙi ya yi zafi akan kai lokacin da annabin Allah yakan cire tamanin samun gudunmawar Allah saboda zafin yaƙi akan kai wanda lokacin da Allah hatta idza sai asar rusul har sai manzannin Allah sun kai gab da za su fara ɗebe tammani na samun gudunmawar Allah wa zannu annahum qad kuzibu ana suna ganin to su dai an riga an kareta saboda haka babu sauran nasara Allah ya ce ja'ahum nasruna sai ga taimakon mu ya iso lokacin da za su karaya za su cire tammani lokacin taimakon mu yake zuwa fannu jiya man shau sai mu tseratar da wanda muka so wala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin babu wanda ke tunkude wato azabar mu ga mutanen da suke masu laifi ne Allah shi kare mu saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi saboda jinjinawa ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai tambayoyi waɗanda za mu amsa nan za mu takaita karatunmu insha Allah game da matsala ta sallamar fita sallah mutane suna sakaci ainu kuma abin takaici za ka samu hatta waɗanda ake ganin sun yi karatu malamai ne za ka samu suna aukawa cikin irin wannan kuskure sau da dama da yawa in kana lura da yadda mutane suke sallah in mutum ya zo gama sallah maimakon ya ce assalamu alaikum sai ya ce salamu alaikum bai ko damuwa da harafin alifun lamun dinnan na ma'arifa da yawa yana faruwa kuma ba wai limamanmu na najeriya ba hatta limamai na ƙasar saudiya ana samun haka na faruwa da su wato sau da dama mutum yakan mai da hankali akan abin da ke nesa har ma ya manta da abin da ke kusa da shi yana da kin mu zamanto masu hattara cikin mu. malamai sun yi maganganu game da hukuncin sallama din nan musamman akwai ibnul qayyim al-jawziya littafin sa da ake kira bada'iul fawaid babu malamin da ya magana mai tsawo game da matsala ta sallama kamar ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala cewar wajen sallama ta gaisuwa kamar misali idan mutum zai yi jawabi ga mutane ko zai yi wa'azi ko zai yi nasiha ana son ya yi sallama a farko kuma ya sallama a ƙarshe misali to ba laifi ba ne don ya yi sallamar farko da nukura wa yantahi bi ta'rif amma sallama ta ƙarshe ya kawo ma'arifa wato lokacin da zai fara yin nasiha ga mutane sai ya ce salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatu lokacin da ya zo gama jawabinsa kuma sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu uh, wanda galibin malaman sunna sun fi son haka dalili saboda aiki da nau'in sallama guda biyu din nan da suka zo cikin alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda in ka dubi alkur'ani zaka tarar da sallama ta zo da nukura zaka tarar da sallama ta zo da ma'rifa galibin sallamar da ta zo cikin alkur'ani ma tana da nukura ne babu alifun lamun akasari tabaraka wa ta'ala ya kawo sallama ce mai nukura wacce ake yi wa masu shiga gidan aljanna Allah ka samu ne akasarin sallama da kan zo cikin alkur'ani ba ta zuwa da ma'arifa to don haka malamai suke cewa sallama tsakanin musulmi da musulmi ba sharadi bane ya zamanto an yi mai ma'arifa wato kana iya yi mai nukura kana iya cewa salamun alaikum kamar yadda yazo cikin alkur'ani wurare da dama sallaman mala'iku da sauransu wannan ba laifi bane idan arada almuslim an yakhruja min as-salati amma ta sallafa lokacin da zaka fita sallah shin kana da wannan zabi ka koma sallama da nukura maimakon ma'arifa malamai suka ce fala ya sihu illa an ya bi salami mu'arrafa dole sai ya kawo kalmar sallaman nan da alifun lam me dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah har manzon Allah ya bar duniya babu wanda ya taba ruwaito hadisi guda an ce manzon Allah ya fita sallah da nukura babu alifun sallamar da yake assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah akwai alifun don haka sallar manzon Allah guda ce kuma ya ce a yi koyi da shi in za a yi sallah a yi yanda yake yi sai zama to yana sa alifun lamun idan zai fita sallah eh, me dalilin da zai sa kai ka rika cewa salamu alaikum shi manzon Allah yana cewa assalamu alaikum kai kuma ka ce salamu alaikum wani ma lamun din baya fita samu alaikum kaga lamu yake cewa babu ma mu din saboda yana sauri ko kuma saboda rashin kulawa da ainihin ibadar ya zamanto ka fara ibadar ka da kyau har ka gama ta sai da ka zo karewa sai ka bata abinka Allah shi kare mu duk da cewa ba kowane malami ke cewa sallar tana ɓaci akan haka ba amma al-imamu shafi'i yana da fahimtar ita kalmata ta assalam domin sabanin da aka samu a tsakanin malamai saboda ainihin ma'ananta ne kalma ta assalam tana cikin sunayen Allah yadda ya zo cikin alkur'ani sannan kalma ta assalam tana ma'anar aminci don haka idan aka zo gaisuwa idan aka ce assalamu alaikum shin wane wace ma'ana daga cikin ma'ana biyun nan ake nufi na gaisuwa wato na addu'a ce ake yi ko kuwa ana tuna wa mutum sunan Allah ne saboda duka sun zo cikin hadisan manzon Allah yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka hadu da mutane da ba su yin sallama kai kai musu kenan ka tuna musu Allah kenan ashe idan ka ce assalamu alaikum ba wai addu'a ce kawai kai musu ba ka tuna musu Allah saboda assalamu yana cikin sunayen Allah don haka al imam shafi'i yace tunda yake assalamu yana cikin sunayen Allah wanda ya canza harafi guda na sunan Allah a lokacin da zai fita sallah sallarsa ta baci amma wasu malamai suna ganin assalamu alaikum da ake lokacin fita sallah assalamu din nan ta'addu'a ce tunda ta'addu'a ce to ko da ba a sa alifun lamun ba addu'an nan tana tafiya tunda muhimmin abu shine Allah ya san ma'anar abin da ake nufi ko ah, tunda Allah ya sani ma'ana ta fito ko da ba a sa alifu lamun ba ana fatan ibadar ta karbu ala kulli halin ba daidai ba ne mutum ya yi haka ka duba lisanul arab mujallar na goma sha biyu shafi ɗari biyu da tis'in ibnu manzur Allah madaukake masa rahama yayi magana game da fahimtar al-imam shafi'i tare da wannan matsala wannan yana cewa menene ingancin kiran sallah da kuma ikama a kunnuwan jinjiri da aka haifa da sunan hutuba kafin rada masa suna babu wata huduba da ake ma jinjiri wannan al'ada ce ta hausawa da kuma suna da suka ba mu abin amma babu shi a sunnar manzon Allah babu wata huduba na haihuwa babu game da cewa ana kiran sallah a kunnan jinjiri eh, na dama a yi ikama a kunnan hagu mun sha amsa irin wannan tambaya wato akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a kai inda sabani ya taso shi ne game da ingancin hadisin malaman farko wasu sun inganta hadisin malamai na ƙarshe sun raunata hadisin ah, daga cikin malaman farkon ma akwai waɗanda suka raunata waɗannan hadisai to waɗanda suke ganin hadisan suna da inganci kamar al'imamu turmizi da sauransu waɗanda suke ganin za a iya yin kiran sallah da kuma ikama a kunnen jinjiri amma mafi inganci shine kada a yi iqama da kiran sallah a kunnuwan jinjiri saboda hadisan mafi inganci shine hadisan nan duk suna da rauni ka duba silsilatu da'ifa hadisi na 321 da da'ifu eh, sunan abi dawud hadisi na 5105 eh, eh, da'ifu tirmizi hadisi na 2514 tambaya ta gaba da wani lokaci ne ya dace a sunna a yi walimar aure bayan mace ta tare idan mace ta tare shine fi dacewa a yi walima sai ta tare sannan sai kai walima kenan ana son a yi walima bayan aure da kwana biyu ko uku ah, sai ya ce kuma ana iya gabatar da wa'azi a wajen walima kwarai kuwa babu laifi don an yi wa'azi a wajen walima shi wa'azi bayi ma da lokaci duk inda musulmi biyu da ko uku suka haɗu to akwai bukatar a gabatar da nasiha gare su to don haka duk taron da dan musulmai za su yi a ce babu wa'azi a gurin to shine Allah ke cewa la khaira fi kasirin min najwahum ma babu wani alheri min najwahum illa na mujallar na goma sha tara shafi na ɗari da bakwai za ka gani babu laifi don an yi walima a dalilin aure kuma wajen waliman ya to an yi wa'azi ba laifi ba ne sai mai tambaya ta gaba yake cewa ina matsayin matar da take auren musulmin da baya sallah kuma mashayin giya babu shakka duk mijin da baya sallah aure da shi haramun ne zaman su tare haramun ne duk mijin da baya sallah wajibi ne ga ita wannan mata ta kashe wannan auren wajibi ne a zuwa fatawar lajina mujallar na goma sha tara shafi na ɗari hudu za a ga bayani cikakke akan wannan matsala wanda kuma yace ina matsayin cin abinci a cikin masallaci ko yin barci a ciki ko kuma zaunawa ana maganganu a ciki duka halal ne halal ne a yi barci a masallaci kamar da muka bada labari akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su da ma gidajen kwana banda masallaci kuma halal ne a ci abinci a masallacin matukar ba za a bata wurin ba kuma halal ne a yi maganganu a masallaci maganar da ba a son yinta a masallaci ita ce maganar da shari'a ba ta so ba ka zuwa fiqhu sunna mujallar na farko shafin 301 zaka ga inda sayyid sabiq ya gabatar da duk waɗannan abubuwan guda uku wannan yace yana fama da gyambon ciki wato ulcer don haka baya iya azumi shin ko Allah zai sashi a cikin waɗanda ake 'yantarwa daga karshen watan dai saboda da a ce baya cikin su da ba a ce yayi wani abu ba amma tun da aka baka madadin abin da za ka yi wanda zai iya azumi ya yi wanda bai iya azumi aka ce ya ciyar kamar yadda ya zo cikin fatawa ta ibn usaimin juz'i na goma sha bakwai shafin ɗari uku da arba'in da tara kan mara lafiya wanda zai wato rashin lafiyarsa yakan warki. shi wannan mara lafiyan babu ciyarwa a kansa duk sa'ilin da ya samu sauki ne zai rama amma mara lafiya wanda babu ranan warkewa akwai ciwo wanda an sani eh, in ya samu mutum to sai dai kuma ya ta shan magani har abada kamar misali ulcer din akwai ulcer mai tsanani wanda baya yiwuwa ga wanda ke da irin wannan ciwo ya hada da azumi to kaga kenan zai rika shan magani har abada to aikinsa shine ya rika ciyarwa a kullum har abada babu maganar azumi to da zai ciyar a kullum kai kuma za ka yi azumi a kullum ashe kowannen ku yana aiki a ƙarshen watan ramadan sai a gafarta muku gaba ɗaya da wanda ya ciyar da kuma wanda ya azumi saboda kowanne ya yi biyayya ne ga umarnin allah Ta baraka wa ta'ala mai wannan tambayan ya ce mutum ne ya taimaka wa maraya idan yana roƙon Allah zai iya yin tawassuli da wannan taimako da yayi wa marayan da nufin Allah ya amsa masa addu'a sa kwarai duka wani aikin kwarai da kai kana iya roƙon Allah da wannan aikin dukkan aikin kwarai da kai nafila in kayi ta kana iya roƙon Allah da wannan albarkacin nafila in kayi ta da ikhlasi dukkan wani aiki bare kuma aiki na taimakon bayan Allah kamar ciyar da maraya in dai ka san kayi da ikhlasi kana iya cewa Allah saboda wannan hidima da nake na kulawa da marayan nan ka biya min bukata kaza wannan yace ina matsayin ibadar mashayin giya da wiwi da benelin da kuma kwaya to dukkan su hukuncin su guda saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ya bugar giya ne duk abin da ya bugar da hankali wannan abin giya ne ko kaso ko kaki eh, eh wato duk abin da ya bugar da hankali wannan abu yana da hukuncin giya saboda haka da benelin da kwaya da solution da wiwi duk abin da wani zai sha ya canza hankalinsa yana daidai da hukuncin giya game da giya kuwa akwai hadisi yana sahihu sunan ibn maja hadisi ingantacce in mutum ya sha giya sau daya to sallar kwana arba'in ba za a karba ba wannan ɗaya kenan ko in ya sake to kaga kenan wani lissafi ne dan ba a ce wai an dakata kuma sai bayan kwana arba'in ba a'a duk sa'ilin da ya sha giya to kwana arba'in dai babu sallah duk sa'ilin da ya sha benalin to kada ya tamani ibadarsa Allah yana karba eh, benalin ina ga maganin mura ce ko akwai mai shan benalin kenan kyakkyawar eh, ta kyakkyawar hanya don ina tamani yana maganin mura wasu ba su san cewa ma ana abusing din shi ba amma ga wanda yake son ya bata koko ya amfani da shi a watsayin bugarwa yana iya amfani da shi din kuma ya bugar da shi a maimakon ya bashi sauki magunguna da dama suna irin wannan wato duk wanda zai sha wani abin da zai cire mai hankali ba giya kaɗai ba ibadarsa ta kwana arba'in Allah bai karba wanda ma ta yi kyau kenan a'a kuma ba zai yi ba ba a ce ya rama ba ina jin mun taba karatu nan ba da dadewa ba ba a ce ya rama ba in ma ya rama ba wanda zai karba kaga hadarin abin kenan saboda ba kowane laifi za ka yi ma Allah a ce kai kafara ba abin da kaga an ce maka kai kafara karamin laifi ne shi yasa aka ce in ka kashe musulmi da kuskure zaka yi kafara azumi kwana 60 amma da gangan ka kashe musulmi babu kafara saboda babban laifi ne laifi in yayi girma ba a dora maka fara sai dai a sa ma ido kamar yanda idan kana da yaya akan yi ma fada ne kana wa yaro fada ne saboda kana ganin zai gyaru yaron da aka san ya riga ya fandare ido kawai ake sa mai to haka Allah tabaraka ta'ala ya tsara hukuncin sa in ka ji an ce ayi kafara to wallahi karamin laifi ne in laifin yana da girma sai dai a sama ido shi yasa aka ce idan mutum ya karya azumin sa da gangan ta wannan kuma babu ramuko ba fara sai dai ta neman gafaran Allah domin babban laifi ne amma in yayi akan wani kuskure aka ce azumin sa ma bai baci ba ah, wannan kuma yace me bambancin Yahudawa da Nasara yahudawa su ne dai mutanen da suke da awar bin annabi musa alaihi salam nasara kuma su ne mutanen da suke da'awar bin annabi isa alaihi salam wanda yake ko za a iya layya da ragon da kahonsa ya karye tun yana karami har kuma ya girma amma kahon bai kara tsirowa ba to ko da yana babba ne ma kahonsa ya karye halal ne a yi layya da shi halal ne a yi layya da ragon da kahonsa ya karye ko da gobe ne sallah ka duba sahihu fiqh sunna mujallal nabi shafi 373 wannan kuma yace ina hukuncin kwana a gidan fasto da kuma cin abincinsa babu shakka haramun ne musulmi ya kusanci mutumin da aƙida su ba guda ɗaya ba kusantar kud da kud akwai mu'amala da kake iya yi da kafiri kuma kowane iri ko da fasto din ne amma in aka ce har zaka kai ga kwana a gidansa kaga mu'amalar ta yi ta zama ta kud da kud ya zama to za a ci girkin juna to babu shakka alaka irin wannan tsakanin musulmi da musulmi musulunci yana hanawa saboda kafirci kada ya samu nasara akan imaninka don duk wanda zai iya zama da kafiri kafirin nan bai gyaru ba a dalilinsa to babu shakka shi ko zai ɓaci a dalilin kafirin wannan ka'ida ce domin jani in jaka ake kamar yadda hadisin manzon Allah ya nuna in dai ka zauna da mutum to kokari yake ja ka zuwa ga halinsa ko kai ka ja shi zuwa ga halin shi ga halinka don haka haramun ne kusantar kafirai ya zo cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 2519 da silsilatu sahiha mujallal nabi shafin 229 mai wannan tambaya ya ce mutum ne yana da mata biyu sai ya raba musu gida ranar da mutum yake kwana a gidan uwar gida sai da gari ya waye sai ya tafi wajen amarya don ya gaishe ta kuma da ya tafi wajen sai ya dan zauna aka yi hira shin ko ya yi laifi ya taka hakkin uwar gida wato da dama akwai waɗanda suke ganin wai haram ne ga wanda ke da mata biyu ka shiga ɗakin kishiya wato abin nan wacce ba ranar kwananta ba idan kana ɗakin amarya to ba fa za ka taka ɗakin uwar gida ba in kana ɗakin uwar gida ba za ka taka ɗakin amarya ba wannan ba daidai ba ne na na aisha ta ce a ranar da ba kwana ba manzon Allah yakan shigo wurina har ma mu yi hira har ma ya shafa jikina har ma ya sumbace ni illa dai kawai ba mu kaiwa ga jima'i wato manzon Allah yakan shiga ɗakin matar da ba ranar kwananta bai zauna har ma kuma su tattauna ya su gaisa har ma kuma ya sumbace ta misali wasa da abu dai bai kai ga jima'i ba shine kadai to amma wanda zai iya tsare wannan uh, ba wai ana cewa hususiya ce ga manzon Allah kadai shi ba uh, shi kadai ba amma abu ne mai wahala bisa ga wannan dalili yasa malamai suke cewa nisantar shafa jikin nata da sumbatan ta shine fi dacewa don ba kowa zai iya kare kansa ga aukawa ga wato jima'in da ita ba wanda kuma shine haramun tunda ba ranar kwanan ta bane ala kulli halin mutum ya shiga ɗakin kishiyar wato matarsa da abin nan ba ranar kwanan ta ba wannan ba laifi ba ne matukar ba ana tuhumar akwai zalunci ba idan akwai tuhumar zalunci to rashin shiga shi yafi dacewa kamar yadda ya zo cikin almugni na ibn kudama mujallar na tara shafin 722 haka in ka duba aunul ma'bud yana sharhin hadisin na na aisha da take bayanin yadda manzon Allah ke zama da wato matansa a cikin uh, sharhu sunan abi dawud mujallal na shafin 235 Me wannan tambayan ya ce idan aka ce a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ce allahumma salli ala muhammadin wa sallim sau goma shin na yi daidai wato dai yana son ya yi tambaya shin baya ga salatul ibrahimiyya akwai wani salati da ya inganta maimakon ya faɗi haka sai ya kewaya ta wata hanya wato akwai littafin salati da ake kiran shi fadlus salati ala nabi wani dan karami falalan salati ga annabi wanda albani ya yi masa takhrij in ka duba cikin wannan littafin zaka ga a shafi na saba'in da biyu zaka ga hadisin annabi ingantacce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad shikenan saboda ka yin salati gajere ba laifi bane matukar wannan salatin ya ɗauki ma'ana kamar yadda malaman suna suka yi magana a kai wato ba a samu wata uh, siffa ko wata ma'ana na bidiya a cikinta ba sai wannan kuma ya ce mutum ne yake da 'ya'ya goma sha biyu yana da gida mai dakuna shida sai ya zo ya ba biyu daga cikin 'ya'yan nasa ɗin nan wani fili suka yi gini sai Allah ya masa rasuwa idan an zo rabon gado yaya za a yi saboda babu sauran wani fili bare a ba mu waɗancan wato uh, abin nan abinda malamai suke faɗa shi ne haramun ne mutum ya fifita yaronsa akan sauran yara ta wajen kyauta haramun ne idan aka samu mutum ya aikata wannan haramun din ya zamanto ya ɗauki ɗansa ya ware shi ya bashi wata kyauta har zuwa mutuwar mahaifin bai ba ma sauran yaran irin wannan kyautan ba to malamai suka ce wannan yaro zai dawo da wannan kyauta a hada da sauran dukiyar mahaifin a raba ta gado gaba ɗaya wannan ne mafi inganci daga cikin sabanin fahimta da aka samu ka duba a sharhul mumti na ibn al mujallal na hudu shafin 597 mai wannan tambayar kuma ya ce game da bayanin da kai akan kada musulmi ya riki wani wanda ba musulmi ba a matsayin abokin hulɗa na kud da kud sai dai kuma masu yin haka idan ka tambaye su sai su ce wai ai wanda ba musulmin ba sun fi rikon amana da yi wa mutum aiki da ya sanya su kuma wai musulmin sun cika shiririta idan ka sanya su kula da ayyukan gida wannan kalma tana iya kaiwa ga ridda saboda idan ka ce musulmi ne mutumin banza ka jingina shiririta ga siffa ta musulmi to kana alakanta wannan halin banza din ga addinin musulunci sannan duk wanda ya jingina na kasu ga addinin musulunci kafiri ne a bisa ga haka izgili da addinin musulunci yana da hadari kwarai sau da yawa mutane suna fita addini ba su ma sani ba Allah shi kare mu wannan yace ni dalibi ne a makarantar sakandare amma principal dinmu ya hana mu mu yi sallah a cikin makarantar kuma shi musulmi ne menene matsayin sa wajen Allah wannan principal din mai laifi ne babba akwai wajibcin a masa nasiha kuma wajibcin ya ji tsoron Allah yana ma musulmi a ce kuma ya hana ibada a makarantansa Allah ya sa Allah ya dora mu akan tabarki na kware ya sa ya gane wannan kuma ya ce kwanan baya kayi bayani kan muhimmancin duka dukar da kai a wajen gaisuwa wato adan sun koyar da kai kamar na yan wasa to amma masu aikin lauya dole ne ka gaida alkali yayin da kake shiga ko fita harabar cikin kotu ta hanyar dukar da kanka har in baka yi ba to alkali yana iya kin sauraronka. ka to muna iya ɗaukan wannan matsayin uzuri wato larura ku ne za a tambaya ba ni ba ni abin da na faɗa shine haramun ne a dukar da kai don gaida kowa ba kuma zan taɓa halatta haramun ba har abada bi iznillahi sannan wato game da cewar alkali yana iya kin sauraron ka in baka dukar masa kai ba to kai musulmi sai kai zaɓi shi kuma Allah yana iya kin baka aljanna in ka dukar da kanka ga wani wato tsakanin shi wannan alkali da kuma na Allah kushin kushi biyu din nawa wanda ya kamata ka nisanta akwai in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 357 zaka ga bayani akan mai yawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك